بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالإرفان الإيماني والسماء الفرقاني قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر السورة ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماء المهدذ كسماء التغبير وسماء المكاء والتسديع فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تهريك جنس الحب الذي يحرك من كل كلب ما فيه من المحب من الحب بحيث يسلك لمحب الأوثان والسلبان والجلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يسلك لمحب الرحمن ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان وربما اشترطوا له الشيخ الذي يهرس من الشيطان ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه طوائف إلى الكفر السريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو من أعظم أنواع الفساد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 وكل محدثة bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata sha shida ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar shaykhul islam taqiyuddin abu abbas ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 62 a jerin majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shi da shida idan ba a manta ba ga masu bibiyar karatun yau da kullum sun san gabar da ibnu taymiya yake ya dade yana tattaunawa akan ta shine san Allah madaukakin sarki wanda san Allah madaukakin sarki shine tushen imani duk wani abu da ya danganci imani reshe ne daga san Allah madaukakin sarki idan babu san Allah ba za a samu san manzon Allah ba ba za a samu san sauran annabawa ba da sauran salihai bayan Allah ba za a ji san ayyuka na kwarai ba saboda haka san Allah shine tushe to ibnu ya yi magana mai faɗi duk da shi yana ga gajeriya ce akan wannan gaba da san Allah inda ya gaya mana hakikanin abin da ake nufi da san Allah kuma abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah yana son bayansa na kwarai bayansa na kwarai suna son shi wannan wanda abu ne wanda duk wanda zai ja da wannan to yana da aiki ba kankani ba saboda hadisai ayoyi da dama da hadisai da suka tabbatar da waɗannan bangarori guda biyu san Allah ga bayansa na kwarai da kuma san bayan Allah na kwarai ga ubangijinsu to bayan ya gama magana akan wannan gaba ko in ce akan wannan bangare daga cikin bangarorin da suke da alaka da mahabbatullah a mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma yake ya shiga magana akan to menene zai haɓaka wannan san Allah ɗin a cikin zukatan bayansa ma'ana me za ka yi ka ji cewa kana san wato san da kake wa Allah maɗaukakin sarki ya rika hauhawa yana ƙaruwa tunda an san cewa wani ɓangare ne na imani imani kuma ya zilu wa yankusu kamar yadda yake aƙidar ahlus sunna imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa yana karuwa idan an samu ƙarin ayyuka na kwarai tare da bawa yana kuma raguwa lokacin da aka samu aikin saban Allah da biyayya ga shedan to sai wannan imani kuma yayi kasa to idan ya zan mahabbatullahi hiya aslul iman to menene zai motsa wannan san Allah din a cikin zuciya domin idan san Allah ya motsa a cikin zuciya to za ta karkata zuwa ga abin da yake da'a ne za ta gujewa kuma duk abin da yake saban Allah ne kamar yadda ka san duk sanda ka ji san wanda kake so a cikin zuciyarka yana karuwa to kakan so ka kaura cewa duk abin da zai bata masa rai ko abin da zai jawo bacin rai tsakanin ka da shi to haka san Allah wanda shine tushe shine ibnu taymiya anan yayi magana wato akan abin da zai kara maka san Allah wato san Allah ya hauhawa a cikin zuciyarka kamar yadda ya zo a cikin shari'a kamar yadda alkur'ani da sunna suka nuna sannan kuma ya yi hannunka mai sanda da nuni zuwa ga hanyar da 'yan bida'a suka kirkiro wadda suke ganin cewa za ta ƙara musu san Allah a zuciyarsu inda ibnu taymiya ya yi muƙarana tsakanin wannan da wancan yana san Allah ba zai ba ƙaru ba sai ta hanyar da Allah ya yadda cewa wannan san zai ƙaru idan aka kama hanyar da take ba ta shari'a ba to a hankali a hankali mutum sai tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali a addinanci kamar yadda su waɗanda suka canza hanyar Allah suka samu kansu a ciki to shine ibnu taymiya yake cewa wal maqsudu huna maqsudi dai anan wato duk bayanin nan da nayi maqsudin dai da nake so in cimma inna ma huwa fi ma fi zikri mahabbati al ibadi li shine magana akan ambatan san bayi ga ubangijinsu abin bautar bautarsu wa qad tabayyana anna zalika huwa aslu a'malil iman bala yace kuma ya fito karara ta hanyar dalilai da ya shimfiɗa da bayanai da yayi da kuma raddi da yayi ga waɗanda suke da awar ba a san Allah ko kuma Allah baya su yace to yanzu bayani ya fito fili cewa shi san Allah ko san bayi ga ubangijinsu shine tushen ayyukan imani ولم يكن بين أحد من من سلف الأمة من الصحابة هو لم يتبين هو كمان دقيقة نسخة من من سلف من أحدكم من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نداء في ذلك باب ونجاء جاد يبينا ko wata gaddama daga magabata na kwarai cikin wannan al'umma sahabbai da tabi'ai akan wannan gaba akan cewa bayan Allah suna san suna san Allah suna san ubangijin babu wani sahabi da ya inkarin wannan ko wani tabi'i babu ja'in ja'a tsakanin su akan wannan batu sai ya ce wa kanu yuharrikuna hadhihi almahabbata bima shara'a Allah an tuharraka bihi min anwa'il ibadat ash-shar'iyyah kal irfan al-imani was sama'il furqani ce to sahabbai da magabata na kwarai cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da sauran a'imma na shari'a su Abu Hanifa Malik Shafi Imam Ahmad Sufyan thawri da da sauran da duk sauran malamai na kwarai magabata sun kasance sukan motsa wannan soyayyar tasu wato su tuka ta su haɓaka ta ta hanyar abin da Allah ya shar'anta a motsa ta da shi na nau'ukan ibada na shari'a kal irfanil imani kamar sanin Allah imani da shi wasama'il furqani da kuma sauraren karatun alqur'ani wato waɗannan abubuwa biyu suna daga cikin manyan abubuwa waɗanda su suke ƙara wa bawa Allah wato sanin Allah da sanin sifofinsa na kamala sifofinsa na girma da ƙasaita ka san Allah ka san girman ayyukansa da girman ikonsa ka san sifofinsa na kamala wannan zai kara maka sansa kamar yadda mun yi magana akan wannan gaba cewa al-ma'rifa sanin abu yana kara sa maka san shi musamman ka san shi da sifofinsa na kamala kowane ne ko menene zaka ji kana so to sai ka san abin da ya tattara na sifar kamala sifa mai kyau sai ka ji kana san shi to haka Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi sanin sa ya fi sanin girmansa da kamalarsa da sifofinsa masu tsarki ya fi samun soyayyar ubangiji a cikin zuciyarsa don haka annabawa suka fi kowa san Allah saboda sun fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa san Allah saboda ya fi kowa sanin Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɗara sauran al'umma da ta zo bayan su san Allah saboda sun ɗara su sanin Allah malamai suka ɗara waɗanda ba malamai ba sanin san Allah saboda sun sun fi su sanin Allah inda ma yarsha Allah min ibadihi ulama saboda haka al imani wato sanin Allah ta bangaren imani yana taimakawa wajen haɓaka soyayyar Allah a zuciyar bawa haka in kana son ka ji son Allah yana ƙaruwa a zuciyarka to yi ta bincike akan sanin sifofin Allah masu tsarki sifofin Allah masu kamala ka rika halarto girman Allah a zuciyarka ko da yaushe ka rika halarto irin ni'imomin ubangiji da ya yi maka a rayuwarka da rayuwar dukkan wani mahaluki ka rika tuno irin haɗarurruka da ubangiji ya rika kare ka daga cikin su wannan zai taimaka wajen ka ji cewa san Allah da kake yi yana karuwa a cikin zuciyarka wannan shine ma'anar al-irfanul imani as-sama'ul qur'ani sauraron karatun al-qur'ani sauraron karatun al-qur'ani yana ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya domin maganar shi kake sauraro maganarsa kuma tafi fi kowace magana daɗi tafi fi kowace magana zaƙi ta fi kowace magana tuka zuciya ta fi kowace magana sassauta wato zafin da suke cikin zuciya zuciya ta yi sanyi ta samu duma'alina to wannan shi ma yana taimakawa wajen ƙara haɓaka san Allah a cikin zuciya ibnu taymiya zai zo ya faɗaɗa wannan maganar a nan gaba wato ka saurari alqur'ani ko dai ka karanta da kanka ko a karanta ka saurara wannan zai taimaka wajen ka ji san Allah yana karuwa a zuciyarka waɗannan hanyoyi guda biyu kaɗan ne daga cikin hanyoyin da suke haifar da hauhawar san Allah a cikin zuciyar bawa sannan sauran ibadoji duka na shari'a suna ƙara wa mutum san Allah da san kusantarsa da ayyukan ta. sallah a lokacinta da yin ta bisa sharuɗanta da wajibanta da mustahabbanta da ba da ita a lokacinta musamman yin ta a cikin jam'i Wannan yana taimakawa wajen haifar da san Allah a cikin zuciya da ganin girman Allah a cikin zuciya shi yasa da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Wani yana sata annabi ya ce ya tambaya yana sallah aka ce ya ce tatan hawu salatu sallan nan da yake za ta hana shi inda salata tanha anil fahsha'i wal munkar saboda haka sallah tana taimakawa haka nan azumi as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na ubangiji ne kuma shi yake sakamako a kansa yin azumi kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa yana ƙara taimaka musu su ji girman Allah a zuciyarsu su so shi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun to wannan takawa ta kunshi san Allah maɗaukakin sarki to haka dukkanin ayyuka na ibada suna ƙara kusanto da bawa zuwa ga ubangijin sani kana kuma kusantar wanda kake ganin girmansa da kamalarsa kana kuma ƙara jin ainihin sansa a zuciyarka shi ma kuma yana ƙara sanka shi yasa Allah ya ce wa ma taqarraba Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه saura ko da yaushe ka cika kusantar ubangijin ka da ayyukan nawafil to zaka ƙara samun san sa a cikin zuciyarka kaga wannan ita ce hanyar da shari'a ta tsara maka dan ka samu san ubangiji a zuciyarka Allah ya ce وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وبنجد يتي وكذلك كما هكذا أوحينا إليك روحا من أمرنا muka yi maka wahayin ruhi daga daga al'amarinmu wato muka aiko maka mala'ika ɗauke da wahayi daga wajenmu ma kunta tajri mal kitabu wala iman baka san menene littafi ba menene imani wato baka san abin da ake kira littattafai na Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taso ya fahimci ubangiji ya ya tashe shi akan kyankyamin abin da ake yi na jahiliya ya san abin da ake yi na jahiliya din nan bata ne ba daidai bane kamar yadda akwai waɗanda suka gabace shi su ma sun tashi a cikin irin wannan kankamin ya san abin da al'ummarsa take yi ya kauce wa tsari ya kauce wa hanya ya san da wannan kuma ya san ɗabi'u na kwarai waɗanda ya kamata a ce mutum shi yake da su don a yaba masa yana kuma kaurace wa miyagun ɗabi'u waɗanda zukata ko kuma hankula ma lafiyayyu ba su san su annabi ya tashi cikin wannan tsarki da wannan kamala amma bai san irin shiriya da Allah ya saukar wa annabawa da ke gabaninsa ba bai san abin da aka saukar a cikin attaura ba ko abin da yake cikin al'injil ko abin da yake cikin sofa ibrahim wa musa bai san wannan ba bai karanta ba wa ba kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika ka lartaba al-mubtilun annabi sallallahu alaihi baya karan bai kasance yana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba bai kasance yana rubuta shi da hannunsa wato ya kwafe shi ba duk bai zama mai yin wannan ba da a ce haka yake yi to sai a ce a gurinsa ya kwaikwayo alkur'ani kwafo shi yayi daga taura ko daga linjila to da can ma bai san su ba ma kunta tadri mal kitabu wal iman haka nan baka san tafasilul iman ba baka san abin da ake nufi da rukunnan imani shika-shikan imani yaya imanin nan yake duk manzo sallallahu alaihi wasallama bai san waɗannan ba amma sai ubangiji madaukakin sarki ya sanar da shi Alƙur'ani mai girma saboda haka ya ba shi sanin littafi wanda shine wahayi daga Allah shine alqur'ani sannan kuma ya ƙara masa imani ya sanar da shi tafasilul iman ya san sifofin Allah cikin kamalar su ya san sifofin ubangiji ayyukan ubangiji cikin kamalarsu waɗannan abubuwa guda biyu sanin alƙur'ani da Allah ya bashi ta hanyar a karantar da shi da kuma sanin Allah da ya nuna masa ya san Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa da sifofinsa na kamala wannan shi ya haifar masa da soyayyar ubangiji a zuciyarsa kaga an samu an samu al-irfanul imani shine walal iman da ubangiji ya faɗa an samu asamaul qur'ani shine ma kunta tadri mal kitabu walal iman ko kuma wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina wannan ruhan min amrina shine al-qur'an wanda shi yake raya zuciya shi da yake raya zuciya gabanin ayi masa wa'ayin al-qur'anin da yake raya zukata annabi bai san karanta wasu littattafai ba bai san kuma wato bayanin da shika-shikan imani ko imani daki-daki ba walakin ja'alnahu nuran sai dai wannan wahayin da muka yi maka mun sanya shi ya zama haske ne na bihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu wanda muka ga damar shiryar da su daga cikin bayanmu sai mu shiryar da shi ta hanyar wannan alkur'ani wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai kana shiryarwa Shiriya ta bayani shiriya ta da'awa shari'a ta karantarwa zuwa ga tafarki madaidaici siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard tafarkin ubangiji wanda yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai abin da ke cikin sammai duka da abin da ke cikin ƙasa duka nashi ne mulkin sa ne bayan sa ne <coughs> shi ya halicce su da gare shi suke kuma gare shi za su koma ala ila Allah tasirul umur kuma zuwa ga Allah dukkan al'amura suke komawa kaga wannan aya ta kunshi abinda ibnu taymiya yayi nuni zuwa gare shi to a baya cewa su suke haɓaka san Allah a cikin zuciya al-irfanul imani was sama'ul qur'ani al-irfanul imani shine wannan wato da Allah ya ce ah, la kunta tadri mal kitab al iman daga baya kuma ubangiji ya ce yayi masa wahayin wannan rogi daga zuwa gare shi mala yace summa innahu lamma qala al-amadu صار في طوائف طوائف من min وطوائف المتكلمه من المعتزله وغيرهم من ينكر هذه المحبه. to da ah, tafiya ta yi tafiya sai aka samu wasu kungiyoyi daga cikin alul kalami daga cikin mu'tazilawa da wasu su suke yin inkarin wannan mahabba din wannan soyayya din wala ta bangaren su kenan wa sara fi ba'd al mutasawwifati man yatlubu tahrikaha bi anwa'in min as-sama'i al-muhdath sai kuma aka samu cikin wasu masu da'awar sufanci aka samu waɗanda suke ganin za su iya haɓaka wannan soyayyar ta hanyar sauraron waƙe-waƙen zuhudu ko waƙe-waƙen yaban Allah ka sama takbiri kamar sauraron waƙoƙin zuhudu wanda ake yin su ana ana ana buga kasa ko ana buga abin da fata kura na tashi wato yadda al'amarin yake a lokacin daular abbasiya harkar kaɗe-kaɗe da raye suka yawaita a cikin al'ummar larabawa saboda kun san a lokacin daular abbasiya ta sha bambam da daular umawiya daular umawiya sun yi kokari sun kula da batun wato almuhafaza ala al wato tsare asalin su ba su yadda cewa an shigo musu da wasu abubuwa daga waje ba saboda haka hatta shugabanci yana ta yawo ne tsakankanin su larabawa a wancan lokaci duk da cewa ga al'ummar fursu wato farisawa sun shiga musulunci ga ubar turkawa sun shiga musulunci an samu wannan to amma dai ba su ɗauke su ragabar mulki sun danka ma waɗannan sababbin tuban ba sai suka bar abin a tsakankanin sannan kuma ba su saki al'adunsu na larabawa ba waɗanda suka samo asali daga musulunci sun rike sama sun rike su sosai to lokacin da daular abbasiya ta karfi mulki daga hannun daular umayya suka hambare daular bari ubayya sai zamana fitintunu sun rika faruwa a cikinsu wa ya ce zai kwace mulki daga hannun kan ya ce zai kwace mulki daga hannun wa ko kuwa dinda babba ya ce zai baka mulki daga hannun dan dan uwansa irin wannan ta rika faruwa aka shiga fitintunu kowa ya kafa dabar da jama'arsa aka shiga yake? to wannan sai sa sarakunan daular abbasiya wanda ya samu mulki kokarinsa ya samo wasu daga waje wanda ba cikin asalin larabawa ba ya ba su jerin dan su zama 'yan gani kashirinsa su zama 'yan tabbutinsa su rika gadinsa saura kowane sarki ya samu mulki sai ya kokari ya je ya sayo bayi daga turkiya ko daga farisa a zo a musu tirenin su ba san kowa ba ba su ganin gashi kan kowa da gashi ba ubansu a cikin al'ummar nan ba ko don haka kowa za su iya jin mutuncin ko ba za su samu wata cikakkiyar tarbiyya ba tunda daga baya baya suka shiga musulunci yanzu ake kokarin musulunci ya shiga zuciyar su bai kai sosai kafi ta ya kokarin ya kanta a cikin to sai a so su sai a kawo sai a wasu tare da soja a ba su makamai su ne ke shiga ke shigi da fice a fada kun sun ga dama ka shiga kuma ba su ga dama ba ka shiga ba kun sun ga dama ka ga khalifa kuma ba su ga dama ba ka khalifa ba saboda ka kowa ya zo sai so shi, a ba su wannan da sai suka yi yawa a cikin daular asasiya suka yi karfi kwarai da gaske mutum zan da aka ce mutum shi ke da karfin soja karfin makami to karshe ma a yanzu sai yi kuma sai wanda ya ga dama ya tsada sai wanda ya ga dama ya sauki saboda haka sai ya zama na hatta su kansu khalifofin suna neman yardan waɗannan sojoji na turkawa ko na farisawa suna neman amincewa don aka ce ga wani mai jiran gado ne ya riba ne mai jiran gado to zai kokarin dada daba waɗannan domin ya shiga zuciyarsu da yadda idan wancan sai kalifan ya faɗi ya mutu to su tura shi akan gado to in ba su yadda ba to ko da kuwa shi wancan kalifan ya yadda cewa shi ne shi ne ya riba shi ne mai jiran gado shi zai gaje shi a bayansa to ko an dora shi za su haɓare shi su kawo wanda suke so to da kowanne kokari yake yi a wannan lokacin ya ya ga cewa ya samu yardar waɗannan mutane ya jawo su ya ta musu to waɗannan mutane suka shigo da al'adunsu na kaɗe-kaɗe da wake-wake da sauransu za a ji a so bayi musamman ku yanki mata waɗanda aikin suke nan waka ku yanga wacce iya waka biya mai daɗin murya ta fi tsada saboda za ka zo majalisar sarki da yi waka samu waɗanda za su yi rawa sarki da tawagarsa suna kallo to waɗanda yi yawa sai kuma ta wani ɓangare yan zuhudu waɗanda suke kira zuwa ga zuhudu da gudun duniya sai suke ganin ya kamata a yi maganin wannan abu kama da yawa daga cikin waɗannan yan zuhudu kamar da muka sha faɗa ba malamai ba ko da da ilimin ko ba da zurfi ba an ji dai ana san a guje wa duniya amma ba a kai ake gudun zuhudin hakika ba sannan kuma wannan zuhudu zuhudu din ya sa sun ɗaure cewa ilimi ba sa halarta fasalla abin nan karatuttuka ba sa zuwa wajen malamai daukar ilimin hadisi ko waye suna ga duk bata lokaci ne kawai kai imani kamar yadda farko kafin kafin kafin tafiyar yan biraza ta rikice ta koma shi'a farko abin da ai aka rika yadawa cewa ai yanzu duniya imani take nema ba karatu ba sai a ce kawai kawai a sawa mutane imani a zuciya domin yanzu imani ake so to ba gaida a samu imani da gaskiya ba babu karatu yanzu ka ga magana cewa ka san sifofin Allah da hakikalin waye Allah me yake so wannan shi zai kara maka imanin ka to haka yanzu da farko farko suka fara batun kawai a guje wa duniya a kawai ce wa tarkacen ta yi kaza a yi kaza har ma ta kai a daina ma zama da cikin jama'a saboda ka sa maka da duniya saboda ka kai mutane su kawai cikin bayan gari su kafa abin da tantin su suna bautar Allah ce to lokacin da wannan badakala ta kaɗe da tashewa ta yawa a cikin daular amfaniya sai suka fara tunani ya kamata mu samu wani abu wanda zai zama mamakon wannan mun shiga cewa kyakkyawan sauti da zazzakan murya tana tasiri a cikin zuciya yanzu za ta sa ta kama mutum ta fi karfin zuciyarsa wani Allah ba ta bugar da shi kamar yadda giya za ta bugar da shi to ya kamata mu ba mu yi amfani da wannan sai suka yi tunanin to a rika samo wasu masu zaƙin miliya a rika haduwa suna rera waƙoƙin zuhudu da waƙoƙin ganin girman Allah waƙoƙin da suke yaban Allah da zata kirari da kuma wakokin da suke kira zuwa ga gujewa duniya kuma a samu da yake iya karya muryarsa ya rera ta yadda zai kashe maka jiki ya kashe ma zuciya ya sa ka kai ta kuka kana kwalla to saboda haka sai su ce idan sai a haɗu amma ya su ya su sai a kawo wani wanda yake mai daɗin murya an riga an tsara waka ta zuhudu ko waka ta gudun duniya sai a sa shi yana rera su ko suna neshe ido suna kuka suna hawaye a cikin wannan yanayin za su rika dan yi haka suna dan rangaji haka ba saboda yadda mire ke shiga ya shiga zuciya to haka abin zai ya fara wai wannan zai sa a wa waɗancan kaɗe-kaɗe da wake-wake da ake a fadar sarakuna tunda wannan waka ce ta zuhuru da gudun duniya kuma ta kara maka jin girman Allah da kansa ka sai suka fara da wannan tafiya sai tafiya da farko kaga an ana motsa jiki to waka ce ke motsa abin nan ba wai da gangan aka yi aka abin nan waka ce ta shiga ta shiga har da abin nan amma babu kida a lokaci babu kida ba sarewa ba garaya ba ba dindufa sai dai kawai miliyan sannan ko waɗanda za su iya su ya ne masu aƙida su ta zuhudu su za su rike yin wannan to da tafiya ta yi tafiya sai aka ga cewa ya kamata a ƙara da rangaji din shi kansa ya zama sharadi da ta shi rangajin ba ta ba bane in ka rausa ya ka rangaza shi kenan ba ka za ba ba ka ne jan to tafiya da sai tafiya sai ka cewa to shi kansa rangajin ya kamata ya shiga cikin tsare-tsaren da ake bukata a wannan shi kenan sai aka fara kuma in an zo ana yi sai a rika rangaji da jiki haka ana rangaji da jiki kaga karkata jiki wala ba ba ita ce hakikalin rawa ba amma dai ka dan rausaya to da tafiya ta yi tafiya sai aka cewa to me zai hana a rika yi a dan hada da wani dan kiɗa maimakon ya zama waka ce kawai take tafiya da sautin shi mawakin dan me ba za a kara da kiɗa ba ba ba wani irin kiɗa to sai suka fara da at sai a samu fata abin fata da aka jeme ta sai a rufe ta kamar fulo haka sai a ta yi kura sosai sai a zo ana wannan waken ana dukanta da sanduna kura na tashi ana dukanta to wannan dukan da ake kuma tana fitar sauki kamar dinduba ana bugunta da sanda tana fitar sauki kamar dinduba ana rangaji ana waka kaga abu ya kara samun wato upgrade an yi upgrading dinsa to ana nan sai aka ga sai wasu ka ga ah, to a kara da rawa mana tunda dai kidan nan da daɗi mai zai hada a tashi saboda haka sai aka fara kuma daga ran da sai aka koma kuma ake tikan rawa ana tikan rawa to daga nan sai wasu suka ga ah, to maimakon mu tsayar da shi cikin mu kawai a dan faɗaɗa kowa ma da yake so kawai ya zo a saboda haka sai aka buɗe kofa kowa da kowa ya shigo da haka da yan iska da yan banza da mutane kowa da kowa kawai ba bukatar sai kai zuwa da kake ko ba zuwa da kake kawai ka zo a tashi to kaga abu yana da kara fadada da tafiya ta tafiya sai wani suka fara ganin a ah, maimakon a ce a samu wani jirgi da tsato yana yi a samu ko wani ɗan yaro kanani mai tsakin miliya yaro ne dan kankani in ba an kaga shi ba za su ɗauka mace shi a sake rika yi mana aka fara da al-murdan sune al-murdan kun san daga baya kun fahimta, to rika ganin cewa ka rika kallon abu mai kyau mace ko na yaro mai kyau ko yana kara mutum ya sani girman Allah ibn jawzi ya maganar wannan a cikin talbis ne cikin irin abin da iblis ya jefa cikin sufaye cewa an-nazaru ila al-murdan ko annazaru ila niswan ko ila wujuhil hasana ba haka wai wanda yana ƙara sa ka gano girman mahaliccinka ka sa wata mai kyau gaba kai ta ko ka sa wani yaro kyakkyawa a gaban kai ta duk inda yayin ka bi shi da kallo wai zai sa ka gane girman Allah wato shi iya gadawa fita ba zai fita ba ayoyin na da yawa to daga nan sai aka cewa to ya kamata a samu al-murdan su shiga cikin tafiya tafiya dai tafiya sai aka a hada da matan ba mai ka sai aka hada da mata to tafiya dai tafiya da da ana maganar waƙoƙin zuhudu ana maganar waƙoƙin abin da yi wa Allah kirari da yaban Allah sai aka shigo ma waƙoƙi irin na hululu da ittihad waƙoƙin da suke kunshe da kalmomi da kafirci mawaki ya rika waka yana faɗar Allah amma kamar wata budurwa sai ke waka in ba wani ya ce baka ba Allah bai ke nufi sai ka ɗauka wata kafirci ma wallahi ke waka yanzu waka ibnu ba ibnu farid ta iya sa in kana karanta in ba ka san cewa ibnul farid ka ta fara masufe ne da ya halaka ba za ka ce wai Allah yake nufi da waka dinnan yana yaban Allah amma kamar wata karuwar wanda yake ba ma wai ba ta ba ko budurwa a karuwa to tafiya da dai tafiya sai zama waƙoƙin ma haka ake yi Ku kaje yadda tun tundufa da dawa ke. suka shigo cikin ta'adin tubanci suka zama abin da yake ake amfani da shi wajen kusantar Allah at-taqarrub ila Allah kaga ta bangare guda akwai waɗanda suka ɗauki sha'anin waka da tashewa da kiɗa da rawa kawai borewa ke ta duniya su ne waɗannan sarakunan daular abbasiya da sauran 'yan kabore na gari kaga su waɗannan ba su dau abin da suke yi ibada ba to duk abin da za su yi na saban Allah a cikin sunan shi ma'asiya su ko waɗannan az da suka fito da nasu sun ɗauke shi wani abu ne da yake kusantar da su zuwa ga Allah saboda haka sai ya zama bid'atun Ka kaga wancan ya fi sauki gara ka shiga in cashewa saboda da ka shiga cikin waɗannan wannan ma'afiya ce sabo ne tabbas in ya kunshi abubuwan da Allah ya hana babu shakka ba ya da kyau sannan mutum ya shagaltar da kansa kullum wake wace wanda yana da cikin abin da zai kashe mata zuciya to amma kuma da aka shigo da shi da sunan addini sai ya rika faɗaɗa ya rika faɗaɗa har ya kai matsayin da yanzu kuke ganin batun tuntuba a wasu dariku ta zama wato hanya ce ta shajewa har ya zama kuma a za a ɗauki wani mawaki a sa shi a gaba yana kaɗa ana kaɗa fiyalo ba an wuce tuntuba da can ai kaga komo fiyalo daga baya shigo da da da tuntuba ake yi mandiri tashi ake bugawa duk da haka mutane na kyankyamin abu su je mandiri yana tashi a cikin masallaci a tsakiyar masallaci inda ya kamata a cikin karatun qur'ani da a hauki na mandiri yana tashi ya zama da wasu ma da wannan da yake sawa suna kyamatar ba yadda za a yi sautin shaitan ya da kuma sautin rahman ba su haɗu ba to sai zama da suna kyamatar abin saboda wannan shi kansa wannan dindifa da wanda wannan bandirin da wanda tafiya sai tafiya sai aka bai da shi ma hanyar neman abinci ta yadda idan an yi wa haihuwa ko za a ko ko taron abin nan biki na aure to sai ka kirawo sai aka yi kungiyoyi ku shaku a babu wane ne da sauran duk ya zo da wannan bandirin sun haɗo abokinsu da za su yi kai da amaryarka a tashi to wannan ta sa wasu daga shi shugaban tafiyar sai ya fara jin cewa kai za mu wuce kuma inda shi kansa mun da ya ji da haka sai ya shiga fada da wannan wanda suka san din sa a lokacin ya yi fada akan wannan to tafiya sai tafiya yanzu yaro ake bugawa yaro din nan kowa ya san asalin yaro daga coci kirista su suke amfani da yaro a cikin coci yanzu ya kawo gari da shi za a buga wai a yaba Allah da shi za a buga wa ayyukan manzon Allah a da ko ganga irin ta tushatar da ala ka buga jama'a ba su kyale ka ba ka buga irin gangan kawai za a dauka wani shi tsari ne da shi shi amma yanzu ba ganga ba yaro ake ba da sunan yaban Allah da sunan manzon to ita haka wato ita bid'a kamar da muka sha faɗa haka take idan in dai ka bude kofar bid'a to ka bude kike da kuma za a ta kare kare ba ka da ikon da za ka hana saboda ita bid'a ba ta da uba ba ta da uwa ba ne ita kai da yi ba sa ka ba da ka ce ta ce ba ba a ita kara ba kai waye ce ka kirkiro ta ba sai za ka yi to da ba da izini ka kirkiro ba dole kuma ba za mu nemi izinin ka ba za mu fara ta bid'a kenan za ka aikin bid'a shi tun da ka tashi kake sallah a zahar hudu ci la'asar hudu ci ba uku ci isha'i biyu ci abin da ba uku ci isha'i hudu ci asuba biyu ci tun da ka tashi haka ka sani ramadana 29-30 ba wuce haka ba 31 ba 28 sau da shari'ar Allah tun da ka tashi maka ake zuwa hajji da da fara hajji da zai fara daga miƙatin ko da gidan mutumin makka ne har zuwa tsayuwar arfa zuwa zaman mina har zuwa lokacin da za ka yi rufu to haka aka sani shekara da saboda tsarin Allah ne ba wanda yake ya canza saboda Allah ya riga ya tsara in yau wani zai ce shi sansa da Allah ya sa shi bai yana ga rakawai hudu a azahar sun yi kaɗai ya kamata a kara zama biyar ko ya kara zama shida ba a cewa ka ina ga wani mai kokari yanzu shida ma yake a gurin malamai da ya kara sai ta rushe in kara da gangan in dai da gangan zai tashi ya kara raka'a ta biyar sallar ta baci wani ba zai zo ya ce a ah, to dan da za a bata masa sallah ba karatun qur'ani yayi a ciki ba ba sura da fatiha da sura ya karanta ba ruku yayi ce Allahu akbar ba yayi tasbih yayi sujjada ya dago yayi tahiyya waɗannan ayyukan da ya an su a sauran rakoyi hudu dan me za a ce ta baci abin da ya bata ta shine ba sani saboda ka zo ka ce ai ai ai abu kaza zikiri ne ai ake yi ba wani abu ba karatu qur'ani ne to wannan sigar da kai ne waye ta kai ta tunda ko ba a saka mutu ba su mana bi da amala laysa ya amruna fa huwa rabbuna matsalar bida'a ita sanda za ta faro za ta ɗan faro da wanda kila wanda zai kasa zai kasa da wani kyakkyawan kasari wato da kyakkyawan manufa kaga waɗannan yan zuru su da kyakkyawan manufa su suna ganin da barka ana yi a doron kasa ko a ƙala a tsabai ya kamata su fuskance ta amma ba su fuskance ta da makami na shari'a ba sai suka fuskance ta da makami irin za su na jahilci sai suka kirkiri bida farkon kirkirar bida arba ta ke cewa wai da mummunan nufi suka yi ba su iya kyau da mummunan nufi suke su amma jahilcin su ya sa shi ɗaya amfani da wannan ya haifar musu da wannan bid'a din shi nan sai aka ɗan bida aka karka tafarta aka rika yi masa ƙara ƙara ƙara ƙara har ta zo yadda kuke ganin ko kai za ka iya bada misali da yawa ko a ƙasar da yadda maulidi ya fara ai ba da haka ya fara dare sha na farko da kawai sai sha daren sha biyu ma a ƙasar da maulidi sha biyu ga wani kuma haɗuwa za a yi a ɗan karar karanta sira ɗan karar da wasu baitoci da iriniya ko da la'ilu a wani abubuwa suka ƙaru suka yi ta ƙaruwa suka yanzu har gashi fitiri ake yi gashi rani ake a maulidi da kwalaye da waye da waye da waye to gobe ya san me za a yi kuma to wannan shi da abin da ibn taymiya anan ya fara mana magana yace wa sara fi ba'd al mutasawwifati man yaqdumu tahrikaha bi anwa'in min as-sama' al muhdath sai aka samu kuma daga cikin wasu daga cikin sufaye wanda aka samu wanda yake bukatar wato ya haɓaka ya motsa wannan soyayyar amma da ɗaukukan sauraron wake-wake na zuru ko wake-wake na yaban Allah almurdin amma fararru ta sama'i tadbiri kamar sauraron wake-waken tsoro da ake cewa tadbir ana amfani da sanduna ana tayar da kula wannan duka da ake yausar a kan akan fata da kura ita ce za su zan kamar lindimar da ake yi duk da ake ake ake fadawa wanda ya faru a ƙarshen al a thaniya wato karshen karni na na biyu eh, imamu shafi'i imamu shafi'i rahmatullahi yana cewa na baro wasu mutane a Baghdad yana gaya mutanen Masar bayan bar Baghdad ya Masar yake cewa na bar wasu mutane a Baghdad sun kirkiro wani abu suna kiran shi takbiri wato wannan kiɗa da zikiri da suke yi yace na baro sun kiro takbiri liyasuddu an zikrillahi wa qira'atil qur'an dan su hada mutane zikirin Allah su hada mutane karatun alqur'ani kaga duk abin da suke yi din nan imamu shafi'i bai dauke shi zikirin Allah saboda ba haka zikiri saboda kai nasu sun kawo su dan ya hada mutane zikirin Allah amma ba su ta suke zikiri zikiri mu shafi ita bai nuna cewa su suke hada zikiri ba zikiri suke su suke hada karatun alkur'ani shi ne ba da ce wata ba'il muka'i wa tasbiya da sauraron fito da sauraron a tasbiya kafin wato kamar da Allah yake cewa ba kana salatun inda albayt illa buka'an wa tasbiya wato ubangiji yana sifar ibadan larabawa ba su kai kafin bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam sun suka zo daidai ka'aba ubangiji yake ibadar da suke yi ba wani abu suke faɗa ba sai fito da suke yi suna tafi wato fito da tafi shi ne ibadar nan to waɗannan su ba sun maida fito da tafi amma da wata siga da wata shi ne ibadar ويسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تعريف جنس الحكم sai su rika sauraron maganganu da wake-wake wanda a cikin sa akwai abin da zai motsa jinsi da na soyayya alladhi yuharraku min kulli qalbi yuharriku min kulli qalbi ma fihi min al-hubbi abin da zai a wanda zai iya tayar da kowane irin soyayya ne da ke cikin zuciyar mutum domin an zo ana karanta wasu waƙoƙi da wani sauti mai shiga zuciya mai ratsa zuciya mai kashe jiki kana jin ana rera yabo idan mutum ya zo ne da niyyar shi yana son tsara gudun duniya da waye wannan kaɗan-kaɗan da wannan yanayin sai ya rika sashi ya rika jin abin da yake bukata yana samuwa ya rika jin san Allah din a zuciyarsa gwargwada yadda yake jin waƙar da yadda yake jin kalmomin duniya. wanda shi kuma abin da ya kawo shi shine a kara masa san gunkinsa to shi ma sai ya ji ya kara san gunkin da shi wanda kuma ya zo ne dan ya ƙara jin yana ya kara san cross sai shi cross kuma ya ƙara shiga gunkin wanda ya zo dan ya kara jin yana son budurwarsa ko ko ko wata sai ita ta ma ta kare shiga zuciya ana yi sai ke turowa wanda kuma dan duwaki ne shi ba ya turo yaran da yake duwaki kaga ashe abin ba na Allah ba abin da yake da Allah zai tsara maka san Allah ne kawai ya tsara maka gujewa duk abin da yake Shi ne shine ce wal ashari ma fi tariku jinsul hubbi alladhi yuharriku min kulli qalbin ma fihi min hubbi dai tayarwa da kowace zuciya abin da yake cikin ta na soyayya da har da yasu rubuta da mutakkal murku autar da yadda zai dace da mai san gumaka wasu ba da mai san cross wal gilbat da mai neman yara maza wal ikhwan da mai neman da wanda yake san dan uwansa wal autar ko yake san garinsa wal murgan ko yake san yara kanana waɗanda ba su ma fara ba wal niswan ko kuma mata kama su zo wuri mafi birra amma game da ya dace shi ma wanda ya san Allah din zai je bukatar ta kana ciyar bada yake walakin kada da zai da buru da hudu da suyu ya shari ko da magana wal inkara wal kulla to an samu daga cikin shirgidan zuhudu da farko an samu wasu karkar halartarsa kamar junaidu zurayr ibn muhammad sai al-ba'ifa da ake fada lokacin da yana yaro ya rinka zuwa gurin wannan tabari amma daga baya da ya girma ya daina zuwa manya-manyan malam abin da shahidan su ba su halarci irin wanda ba irin su bubai da iya irin su ibrahim da adham irin su abdullahi bin sa'ad a cikin irin su ma'ruf al irin su abu sulaiman al jarabi waɗanda duk ba su halarci irin wannan zamanin ba kai hatta ma waɗanda suka zo daga baya-baya su ba duk sun kyamaci har irin su Abdullahi abdulkadir jilani wanda yanzu su masu masu masu masu masu kowa na rikewa cikin wannan bid'a to hatta shi bai bai halarci irin wannan tsabari to waɗanda suke zuwa da farko farko daga cikin shehiran zuhudu ya tsona na lahun makana wa tsada wa kulla abinda al-qushairi yake faɗa a cikin risalar sa shine abu uku suke shartanta suna shartanta al-zamana wal makana wal ikwa ba kan ba al-zaman a yadda kushairi a cikin risalarsa an san kuma da kushairi so biyu ne risalarsa risala ce ta sufanci ta risala ce ta risalar kushairiya suna cewa wanda za su halarci wannan sama'i da'irar da za a yi da majalisar da za a yi na sauraron wasu wasan zuru dole sai an samu sharadi sharadi da yake da alaka da lokaci da sharafi da yake da alaka da guri da sharafi da yake da alaka da yan uwa wato abokan sauraro gazzali abu hamid gazzali a cikin littafin sa ya ulubuddi hasali guda ya akan wannan saurara da yake a littafin ya ulubuddi ko sun littafin da shi ma da yake karanta da su to a ciki ya yi ya faɗi sharuɗa da ake bukata ga wanda zai halarci wannan samari akwai azzaman lokaci wato kada a yi wannan waken a rera shi a lokacin da aka kawo abinci don a wannan lokacin ba wanda zai zai zai abin nan ana ga abinci ko a sauran abinci shi ba a kawo shi a lokacin da aka ci abinci ko ko aka abin da ake jiran cin abinci ko aka kawo abinci wato sun yi kiyasin sa da sallah da an kawo abinci a kai abinci a ci abinci kafin a yi sallah ta ce shi ba ta ba kada a yi shi a sauraron wannan wasan gida akwai sannan kada a yi wannan sauraron wannan wake-waken gida akwai hukuma wato ana rigima rai ya ɓaci biyo ya sai tashi kaga ba wani sama'i da zai abin da da za ka sai ka ba mai waka to wannan daga cikin sharuɗan da suka sa azzama da dace da lokaci sannan albaka a yi shi a gurin da ba kan hanya ne da za a da masu wuce za su rika ɗaukar hankalinka don su ake ka su ka buhu da akwai masu gittawa wanda ya wuce wani a zo can ana wata hatsaniya ka sa idan ka kai to kusan ba ma za ka bada hankalin a kan abin da ake ba to kai zama a gurin da ake yin abin kan hanya ne kada kuma ya kasance a guri ne wanda yana da abubuwan da suke ɗaukan hankali wato idan za a yi aje gurin da babu abin da zai ɗau hankalinka ko wasu hotuna ko wasu kayayyakin alatu ko kayan ado da gurin zai ƙunsa. da zama da guri ne da ba wannan to shi ma wannan sharaɗi ne sannan kuma a samu ‘yan uwa waɗanda su ma jirgi ɗaya ne kwaso wato kada a je a gayyato waɗanda ba su cikin tafiyar saboda haka ɗariƙar da kake ciki su zama su ma ‘yan ɗariƙar ne kada a yi gayya wannan shehinan farko kenan yana gaya maka shehinan farko da suka halarci shi allazina ya'duruna min ash-shuyukhi suna sharɗanta waɗannan sharuɗa mala yace wa rubbama ishtaratu lahu ash-shaykh allazi yahrusu min ash-shaytan wala wasu ma wani lokaci suka sharɗanta a samu shehi wanda zai hada shaidan sakewa a gurin saboda in an ga wani yana son ya fita daga tsari wannan shehi ya tsawata masa aka ga wani kiɗa ya ya fara tashi zai taka rawa a ce a ah, kai ba rawa ake ba wannan a farko farkon lamarin dan na gaya muku matakai matakai abin ya biyo sun tawassa fi zalika ghairuhum sai wasu suka zo suka ƙara da abu hatta kharaju fi ila anwa'il ma'asi har suka shiga ma nau'ukan saban Allah da yawa aka shiga cashewa da taka rawa da kaɗe-kaɗe da dinduba da sarewa da waye duk aka yi ta amfani da abubuwa har ta kai ga fiyano bal ila anwa'in min al-fusuki aka shiga ma fasikanci da mata da maza ma sai a haɗu yanzu inda a ce zaka ziyarci masar a yanzu lokacin maulidin nan ka je ka ga yadda ake maulidi da maza da mata cakuduwa ake ana buga wannan dindufa ana kaɗe-kaɗe maza da mata ana tattika rawa akwai sanda aljazira suka yi program akan wannan har ma ake hira da wani cikin malaman su aka nuna ce zuga shi kuna mun can ga mata da maza an cakuɗa ba maganar wani hijabi ko wani tsari ko a bangare mata da ban a'a ana tattikan rawa ta bangaje shi bangaje ta sai ake tambaye shi yanzu wannan kana ga baya bai saba addini ba sai ce ai duk wanda ya zo nan dan Allah yanzu saboda ka su ma ba ta kan junan su dan Allah suka sa gaba shirin yana na aljazira aka yi shi ya ce nan kowa da ka gani kawai Allah yake sa ya sa a sa ba ma ya tunanin waye a gefen sa waye kuma shake ba haka bane to shine ibnu taymiya yake cewa bal ila anwa'in min al ya ba fita ya shiga cikin nau'uka na fasikanci bal kharaja fihi tawaifu ila al-kufr wasu daga cikin ƙungiyoyin ma sun fada cikin wato kafirci karara da haifu ya ala anwa'in min al ash'ari allati fiha al-kufr wal ilhad kaga suna rangaji suna rawa suna sauraron waƙe-waƙen da ke kunshe da kafirci da fandarewa Allah mimma huwa min a'zami anwa'il fasad daga cikin abin da yafi komai girma fasadin da yafi kowanne girma to haka abin ya fara su suna ganin yin wannan wai zai kara musu san Allah ibn taymiya ce to wannan hanya ce da aka da aka aka abin nan aka kirkiro to ibn taymiya zai ci gaba da faɗaɗa magana akan wannan har ya dire akan hanyar da ta dace mutum ya bi in yana so ya ji ya kara san Allah amma ba wannan hanyar da yan bid'a suka kirkiro ba wace ta rika faɗaɗa ta rika faɗaɗa yanzu da ibn taymiya zai zo ya ga abin da yanzu ake yi ya ya share wato ya danne ma na nashi da da ya sani a zamanin sa abubuwa yanzu sun karu ba fiye da ma yadda yake zato saboda haka za mu tsaya a nan sai sati na gaba insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم wanda ya ce ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi dan naji 'yan shi'a na kafa hujja da shi cewar wai sahabbai sun yi ridda bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu abbas ina jin da yin mahallu shahid a cikinsa ah, don hadisin dogo ne yake cewa annabi yake cewa abin nan wa innahu ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim zata shimal ce za a zo da wasu mutane daga cikin al'ummata ta a yi hagu da su fa aqulu ya rabbi ashabi ce ya ubangiji na ne fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ce baka san me suka farar a bayanka ba fa aqulu kama qala al-abd sai in faɗi irin abinda da bawan Allah na kwarai ya faɗa shine annabi Isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim fa yuqalu li sai a ce da ni innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi منذ faraqtahum kana barin su suka yi ridda suka koma ga addinin su na farko babu shakka wannan yana daya daga cikin abin da 'yan shi'a da dadewa ba wai yanzu ba dan duk wani abin da dan shi'a yanzu zai faɗa ɗaukowa daga gurin limamansa na shi'a da baya kuma abin da damar dan shi'a yake kullum zai dubi wata kalma dunkulalliya shi ya fasa ta da kansa ba zai dubi sauran nasussukan da suka zo a warware ba filla filla ya yi amfani da su a zai dubi wata kalma ce dunkulalliya sai ya fassara ta ya fasa ta yadda yake so ya jefa ta kan wanda ya gada dama malaman sunna su suka rawaito hadisin kuma suka yi bayanin hadisin kuma abin ne wanda yake tarihi ya tabbatar da shi kowa ya sani kowa ya karanta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya bar duniya bayan an nada sayyidina abubakar a matsayin khalifa akwai al'arab kauyawa da suka shiga musulunci karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai suka yi ridda suka ce daman su dan maza Allah suke addini tunda baya duniya yanzu ba su cika ba wasu ba suka ce ba za su bada da zakkar su ba ba ma maza Allah suke bawa aka samu wasu da dama suka suka bi musailamatul kazzab wannan ai kowa ya san wannan a tarihi wanda ya yaƙe su wane ne sai da abubakar shi ya yaƙi wannan almurtaddu da ɗin duk inda aka duba littafin sunna za a ga maganar mutaddud wanda abubakar ya yaka sun musulunta lokacin annabi yana nan amma zamantowar ya bar duniya su kuma daman daga ƙauye suke musuluncin kula bai gama shiga jikinsu ba dama Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli haka basu ba san me Allah ya saukar da manzon sa sayyidina Abubakar da sauran sahabbai su suka fito suka yaƙi su wanda suka yaƙi masu riddan nan su kuke kafirta ba masu riddan ba sahabban da suka fito na suka yi fito na fito wasu ba suka rasa rayukansu a wajen wajen yaƙin murtadduna wanda suka yi ridda bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi su kuke kafirtawa ba masu riddan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gane dukkan wani daga cikin al'ummarsa da da da da da alamar alwala kamar yadda yazo a hadisi sai dai duk ba wanda duk yake da alamar alwala yake dan aljanna ba zai iya zuwa gurran muhajjal gashi yayi alwala yayi sallah ga alamunsa amma kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan hadisin kuma ya kunshi dukkan wani wanda zai canza addini har su shi a duk wanda zai canza addini ya shiga ciki don haka kalmar ashabi a nan ba shine as da ake magana ba ba sahabbai waɗanda suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yaƙi da shi ba suka yi imani suka yi hijira suka yi yaƙi da shi a gaya mana cikin su waye ridda babu wani daga cikin su wanda ya ridda ubangiji ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan haka ubangiji ya ce sai dai kuma Allah za a karyata shi ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa kai ka ce su sun yi ridda to wannan yana daga cikin sharrin shi'a za su bar al-muhkamat su dauki al-mutashabihat al-mutashabihat din ba wasu wanda suke a karara saboda haka malamai sun yi magana cewa waɗannan al-arabul da suka yi ridda bayan wafata annabi sai na abubakar da sauran sahabbai su suka yaƙe su sahabbai waɗanda suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙe yaƙe da shi ba wanda ya yi ridda saboda haka ɗaukan wannan a matsayin cewa abubakar da umar ake nufi to yana buƙatar dalili me yasa ka ce abubakar da umar ake nufi yanzu in wani makiyin yadda ali ya ce ali ake nufi fa da me zaka fitar da shi shi ma ai sahabin ne ko ba sahabi bane shi ba sahabi ne wani yace alal baita ake nufi me zaka yi ka in ka ce a ai shi ba shi a ah, to ce to ba Abubakar da Umar ma saboda haka abinda za ka yi ma wani hujja da shi kai ma wani ya iya juyawa bai da shi hujja a kanka saboda kana iya cewa abubakar ake nufi da umar da usman su suka yi ridda wani kuma makin sai da ya ce ali ake nufi saboda ya yaƙi ya saboda haka shi ake nufi to da me zaka tsamar da shi kai in ka kawo nasoshi da suka yi maganar falala ali ah, shi ma mai kare sai da baka sai kawo nasoshin da suka yi maganar sauran sahabbai kaga dole dai ku koma akan waɗannan da suka yi ridda bayan wafata annabi su ake nufi kuma su din ake nufi wannan kuma ya kawo na hadisi ya wai mai ma'anarsa حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد ان رجلا من اصحاب محمد ذهب بصره فعوده wato hadisin dai abin da yake cewa wani sahabi da idonsa ya makance daga baya idan ya dawo masa sai ya ce to daman shi manzo Allah yake so ya gani da wannan idon. tunda kuma shi an Allah ya karɓi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to gara ma ya rasa idan gara ma ya a bashi wata yar barewa a karɓi idan ya tsine wa idan to wannan hadisi kai ka kawo shi da isnadin sa isnadin kaga bai inganta ba shi wannan ali ibn zaid ibn jur'an ne ali ibn zaid ibn jur'an malaman hadisi sun na shi saboda hadisin ma bai inganta ba don haka ba a mai ba ce me ma'anar wannan magana da ke cikin iktida'u siratul mustaqim iktida'u siratul mustaqim littafin ibn taymiyyah ne game da falalan larabawa ya yace faqad akhbarahu salman anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddala al salman ya ba labarin cewa annabi ya fifita larabawa sai ya ce fa in imma insha'un wa in ma ikhbarun fa insha'uhu sallallahu alaihi wa wasallam hukmun lazimun wa khabaruhu hadithun sadiqun wannan daga fa in ma in sha'uhu ba wai hadisi ba magana ibnu taymiya ce kai nan duk ka dauka maganar hadisi a'a wancan kawai cewa ya salman ya ba da labarin annabi ya fifita larabawa sai ibnu taymiya yake karin bayani akan wannan labarin ce fa in ma insha'un wa in ma ikhbarun fa insha'uhu sallallahu alaihi wa sallam hukmun lazimun wa khabaruhu hadithun sadiqun karin bayani ne na ibnu taymiya ce to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba da labari wannan labarin ko dai ya zama khabar ne bi ma'anar insha' labari ne amma abin da yake nufi umarni da shi wato ku girmama larabawa ko ku shugabantar da su ku sakan musu ragama labari ne amma bi ma'anar insha ko kuma ya zamo labari ne ba ba ba insha bane larabawa na da falala to idan insha'i ne wato umarni ne to umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam hukunci ne da yake zuciyar kowa shine fa Allah sallallahu alaihi wasallam hukmun lazimun wa khabaruhu in kuma labari ne to labarinsa kuma gaskiya ne haka abin yake shine abin da magana take nufi wanda yace ina son dan Allah gaya mun wasu daga cikin karatuttukan da ka gabatar kuma aka tattara su a jimlace a cikin disk ko kaset domin domin dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci kamar dai wasiyatul kubra da aka gabatar a wannan masallaci dan karuri da sauran musulmi mu amfana da su a gidan dajinmu to na san wasiyatul kubra an sa ta a cikin disk wata tana nan a cikin cd sannan a tafsiri na mai rubuta da muke yi na shekaru uku da suka wuce duk gabatun daga suratu yunus yana eh, amtun daga suratu yunus har zuwa karshen suratun Raja duk wanda akwai su a cikin a cikin cd a sannan akwai wasu lattoci sannan kuma a yanzu haka ana kokarin a shigar da abin a tuhfal iraqiya akwai abin a afwan qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila akwai littafin ibnu taymiya da muka karantar a Kano masallacin gadan kaya sunan shi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na ibnu taymiya ne kasu suka tamanin ne shi ma za a sashi a cikin abin da zai zama a hannun jama'a sannan shi kansa wannan atufal iraqiyya yana nan zai fito a cikin abin da sannan akwai kuma wasu hudubobi haka abuwan lakcoci da wasu suka shigar lacca goma goma haka kamar lacca ashirin dai haka eh sai al'ubudiyya na'am akwai al'ubudiyya ita ma karatun ta muka yi a Kano kasar ta 30 da 30 ne daidai at sari shi ba a shigar da shi abin nan ba eh, mun kai wajen darasi dari da ko shida ne damanta dari eh, da tara to sai kuma wannan atofar iraqiya da muke yi ita ba mun sauki insha Allah za a sa su a abin nan wannan dai ne abin nan to shi ko wannan karin bayani yake so game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi an ce Aisha da Hafsa ummul mu'minin ne kuma Allah ya ce wa azwaju ummahatu ummahatukum wa azwaju ummahatuhum yace to sayyidina Abubakar da Umar su ma suna karkashi wato abubakar yana abin da aisha uwarsa ce sannan umar hafsa uwarsa ce to kaga shi bai san umuma ce ta addini ba umuma ce ta haihuwa ba su su Aisha binta Umar ake cewa Hafsa binta Umar Aisha binta Abubakar saboda su ƴaƴansu ne na haihuwa a matsayi da falala kuma ubangiji sai ya ba waɗancan umuma ta mu'minai wannan kasancewa Allah ce ummahatuhum ba shi yake nuna kowane sahabi zai shiga gidan na Aisha ko Hafsa ba ko matan maza Allah ya ce ai ya je gun babarsa kaga wannan baya haramta abinda yake abinda haihuwa ta ta da uba take haramtawa sauraka sahabbai waɗanda ba wanda suke makusanta mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar nasaba da karaba ba ba za su shiga gurin mata annabi ba shi yasa annabi yayin hijabi in ba da haka ba da shi ke da kowane sahabi kawai ya ga dama sai kawai ya bude ya shiga ya ce ya zo na zo gun ta. saboda haka ba wanda ake nufi ba bari har ka samu ka samu matsala kowa Allah ya bashi matsayin da ya bashi wai gaskiya ne hajjaj ibn yusuf as-saqafi shine yayi wasil al-qur'ani hajjaj ba shi yayi wasalin ba wanda yayi shine abul aswad ad-du'ali shi ya fara sa dugo da wasulla duk da cewa a lokacin nasa wasullan su ma kamar dugo suke illa iyaka launin tawada ke raba su in aka yi dugo da bakar tawada to wasali kuma za a yi shi da jatta wada amma shi ma kamar dugon yake duk a dige dige ake yin su to daga nan kuma aka rika samun canji canji har aka zo lokacin ali ibn muqla wanda shi ne ya rubuta qur'ani da irin wasulla da muka sani da tsarin da muka sani ne wato da irin kyan rubutu shi ali ibn muqla domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kware wajen wajen rubutu kware da gaske ina ga waɗannan ne su ne tambayoyin da ya kamata mu ansa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in